E, ga wasu mata da yara yaran nan suna zuwa suka ce sannu kuturu ce yauwa yara gidan gaskiya manyan suna so su faɗa yan kutumar mura mm, muna finci ya hana so an wuce an ce sannu malam ya ce yau an kuma wuce an ce sannu malam a yi wannan amsa da yake kara yake musu sai eh, yara sun zo wucewa kawai suka ce sannu yawwa ya yara gidan gaskiya manyan suna so su faɗa ya hana su <laughs> su ma abin da suke muke sakin a wajen mai yayi cika gudu <laughs> na haka zan zaro kuɗi in ba mai sai kawai mai ana cika gudu ya ce a ah, yawai ga yawai ga yawai ga ne kawai ya ce ai wasu abin da ake faɗa ba cika gudu ya ce a ah, cika gudu kuma a ina in za ka zuba min shayi ka zuba min shayi ba da ni suke ba ya sai kare da sai kare ta cika gudu ya yaran nan ba ya yi da an da ni suke